sallallahu alaihi wasallam a ah, wa ba'd ko sayan jahir likilil wato muna cikin lisan muktasar khalil kuma muna shahi na 135 nan ƙasa an ganai a ah, malla ya ce wa madini mai atin lahu mi'atun maharamiyatun wa mi'atun rajabiyatun yuzakki ula wato wanda ya zama ana bin sa bashi dinari ɗari yanzu sai mu ci ana bi ne bashi na miliyan ɗaya amma lahu mi'atun yana da miliyan ɗaya mahramiyatun na waɗanda ya mallaka ga watan al-muharram wa mai'atun yana da ɗari kuma waɗanda yana da wasu miliyan ɗari na muka ambata amma muna kwatanci da miliyan don yanzu a kuɗinmu da sun ma haura misali wa mai'atun yana da miliyan rajabiyatun na rajab amma shi kuma ana bi na yi miliyan to sai gashi watan rajab ya watan almuharram ya kama kun san watan almuharram sai an samu wata shidda tsakani akai ga rajab to yanzu ga ga watan almuharram ya kama da miliyan ɗaya da yan mallaka ga watan almuharram shi ko ana bi ne miliyan guda na bashi amma kuma ga miliyan ɗaya kuma da ya gare shi waɗanda ya samu ga watan rajab miliyan ɗaya na watan rajab lokacin su ya zo to yi zakil ula sai yi zakat miliyan ɗaya na almuharram don almuharram ya kama sai ya ɗauki miliyan ɗaya ɗin ga na watan rajab sai ya jingina su gaba shi ce ma an ka ya biya bisi ɗin da kana wasu wani harkar ka ta abin ga eh, yana cikin wani musu zaka gaba mun gane ku to in yi zakka wannan na farko din nan shin to idan watan rajab ya zo zai yi zakka na watan rajab shi jingina bashi ga waɗanda al-muharram ko ko a'a la wannan shine kauli na farko amma kauli na biyu ga malamai suka ce sai zaka na watan rajab sai jingina lana muharram kuma gaba shi ni na ya zaɓin wannan don ya hankwani ga talakawa eh? ya zaka biyu wani? a'a walahu wa zukiyat ainihin wuƙi ban lisa lafin eh. mura tare da kuwa wa zukiya ainihin wuƙifan lissalafin in ta wallal maliku ta burkatahu kun gane an yi zakat kuɗi waɗanda an ka aje don ramce wani mai kuɗi na sai wani banki sai aje kuɗi duk wani bawan Allah da ke son aron kuɗi su ya ramta <laughs> in ce wala wakar wannan wakafi uqifat ko ga jaba uqifat ni salatin shi wala baka gauga shi ga hijo da abin a kware ko wato ya aje ya aje dukiya ya aje masu hako domin duk wani bawan Allah da adda bukata duk wani bawan Allah da adda bukata ya zo ya ramta a sa lokaci a rubuta in lokaci ya mayar to in lokacin da sun ka shekara ya yi in dai shi mai su karabawa abin da maliku karabawa to sai a ɗebe mawa ga dukiyar zakka amma wanda ta daɗe can ga hannun wani wanda ya ɗauka an yi shekara guda da shi shekara biyu kawo ba a da aka ta haka a kawo ta ta zan kama bashi na da sai amma da kun bari an kai ƙarshen abubuwan ga dayahi kana batin mun gane shi ko kama iri wato ƙwayoyi na abin nan a mai ake ce mushi irin gero ko irin dawa ko irin masara shi kuwa samu wuri ya aje sannan ga gona nan ya aje ko a yanka mutum abin nan da ake ce mata eka kaza ya noma to daɗa e, eka gada za a yanka mai ya noma shin za a mallaka mai ita ko ku a za a ba ita haya to shi wannan na ba ta ɗin da an ka aji iri don mutum ya ɗiba ya taya shuka shi ma akan wakasi to ko dai ƙasar abin nan an ba shi ta gare mallaka ko ku ƙasa an ba shi ta gare ijara shi wanda zai shuka din nan to in an ka hidda abin da ya kai zakka to shi ma zai hidda zakka gare ka kada shi koyin wakafi na an ka bashi kuma gona waka hina an ka bashi a ai abin da yake gare na shi na mun fahimci wannan karatu shi na an kai tajbihi ne da ainihin wukifat ka ko ba ka ce ba wa hayawanin aw naslihi ala masajida hakanan kuma dabbobi waɗanda an ka aje waƙafi domin in sun ka haihuwa ɗo ɗiban nonon su ana rarrabawa ana sai suwa a dawo da su abin nan da an ka sai a dawo da shi ga masallaci ko kuma sufi da aka wuyan rago in ya kira a yanke don a sai a yi gwado in an ka sai suwa a dawo da shi ga masallaci ko kuma don an ka ajira umma don a ɗaukar kaya da an ka samu a dawo da su ga masallaci an gane wannan ko ko 'ya'yan dabbobin shi na ya ce aunar silihi. don duk a raba shi akan masallaci ko a bashe shi akan ribaɗi ko abin nan kwadarku a ɗora gina gadodi ko kwalbati au gaira mu'ayin ko ku an ka ba sai ga waɗannan mutanen da ba a san su ba ba a yana ba a bashe su ga mutanen makaranta kaza ko mutanen wuri kaza in sun to baki ko ku ra'a ba talakawan gari kaza an san kowa na ba san su ba ka alaihim muna tare da kuwa duk dai na ya tiya wato kamar inda kuma an ka ce alaihim alal mu'ayyinina su wani da wani a bashe shi alaihim to duk waɗanga an yi zakarsu amma in ta wallal maluku tabriqatahu in shi mamallaki shi ya jibinci rabawa bai bar ma wani ba wa illa in ba shi karabawa ba yan hasa lalle kullin nisabun sai in ya zan kowanne daga cikin waɗanga wanda ya shuka ko ko waɗanga mu'ayyani na waɗanda an ka rarraba ma da an ka kai gare su yan dabbobi kila an ka ya samu talatin ko ga to sai kowanne in nisabi ya sadu da shi to wannan sai yadda zakka da kai ne ko waɗanda masu matsalar kuɗi wa haƙi wani da fulanin bil na aw ghayrihim ƙaunani, shi an ce a bashe shi wani da fulanin shi hubusi shin ana mu mu'ayyin na aw ghayrihim ko ko wasu su an ka ce a bashe shi ga wasu su wato waɗanda ba mu mu'ayyin na ba domin ya an ka ce ga wasu su to sai a yi suwa na. to shi an kai magana biyun jamallar to sai mi wa inna ma yuzakka ma'adinu ainin oh, oh. amma ana zakkan ma'adini na ƙarhe na zinari ko azufa abinda aka gino ga zinari ko azufa to amma shin ma'adini na zinari ko ma'adini na azurfa wa'ad shi wa hukumuhu lil imani hmm, cewa ni kenan to lissa malla ya ce haka akwai wani sirri wani nan da aka ɓoye hukuncin ma'adini na zinari ko hukuncin ma'adini azurfa lil imami na sarki musulmi na lissa malla ya faɗa hakan ga sadda libabil harji domin an ka ce daji kaza ana samun zinari daji kaza ana samun azurfa daji kaza ana samun zinari mutane sun kai ruwa an ka ce gina wallahi ana kashe kashe waɗa za a yi amma in ya zan na gwamnati na to sai in gwamnati ta yadda ka ɗiba sai dai sata za ka yi to haka sai a daɗe duk inda zinare ko wani abu na gwamnati na eh? sani? sani suka ƙasa ce yi eh. hukumci ne ga imamu yake saddan lil babil haraji

Hmm. wannan ka ɗaya taska ƙasa hmm. amma 'yan gwamnati tana da labari to na tana kun ba a gina rami sai da izininta yanzu ba gashi na ana yi ba ha eh? eh. zuwa eh. na tana hukumulul imam an ka ce in ya zama mutai mu hmm. inda ya zanna na gwamnati na in ya zama wata gaga an ka ce walau da arne mu'ayyani ko da ga wata ƙasa ta ta wani mu'ayyani musulmi ko kahiri su bai hukunci na gilimai ko gonanka illa lamamulukata lil masaliha salafu sai ƙasa wadda an mallake ga waɗanda an kai sulhi da ita an kai sulhi da su to waɗannan masalihu din tuta su ta ai su da ƙasa su ne an kai da su to wannan ta su ta muna tare to in an ba mutum dama ya gina ramin zinari ya kebe zinari in yana son a yi zakka ƙaƙa za a yi an ka ce wa bumma baƙi ya su in ya zo ya gina rami yana bin jijiyar zinari yana ɗiba yana bi yana ɗiba yana bi sai ta kace da ta kace sai ta aji wanga da ya wanga da ya ɗiba bai kai zakka ba to sai dawo ga ramin ko da ya dawo ta tuwa to wannan jijiyar in ya bi ta ɗebo to wa bumma baki ya riƙi ya haɗa sauran jijiyar zuwa ga wanga na farko an ka ce to inda bai haɗawa malan inda aikin bai jinkiri ba an ka ce wa in tara halaman ko da aikin ya yi jinkiri ne da ɗiba yanzu ya yi gaba yana ta tunan wani bai samu ba sai ta ya kashe ke ko da kashe ke kila an kai wata guda ko da to ya taɓa sai kuma wannan ya ta kuma ko amma la ma'adinun ko shi na ba banda inda ya gina wani rami wannan ba a tarawa wangara mai daɗi ba daban wangara mai daɗi ba daban bai haɗawa. wala irkul ahau balle inda yana gina wa gaji da ta kaɗi sai ko ba wata jija ta daban bai haɗawa. muna tare da kuwa to tun da an ce bai haɗa zinari ma da zinari rame daban-daban bai haɗa zinari da zinari jijiya daban-daban to wafi don ma fa'idatin hala haulu ha وتعلق الوجود بإخراجه أو تصفيته تردد yanzu ya ɗebo zinari ko da ya ɗebo ta tana kai dinari goma sha biyar yana da kuɗi dubu ɗari uku a je dinari goma sha biyar in ya sai shesu in ya haɗa da dubun ga ɗari uku wasu su kai da to kuma dubin ga ɗari uku sun shekara to shi na malla yake wa fi damma fa'idatin a cikin haɗa fa'ida hala haulu hawa da shekara ta shekaru amma ba ta kai sadi ba da wanga da ka gino na zinari a haɗa su ra'ayi zakka mun ba da ajiya wata alluƙul wujubi da rataya wajen fi hidda zakka ga zinari bi ikradihi da an kisai daga cikin rame qabla Gaba gabana a tsalkake shi a wanke a hisu a ce ga zina daban kasa daban da an hissai zakata waje ba mun ba da ajiya a wata siyati ko ko sai an wanke shi ya zan zina da babu kasa dudun da adam min asal mutaqaddimina shi an kai taraddudi wajaza dab'uhu bi ujratin ghayra naqadin ala anna al-mukhraj lil madfu'i lahu idan mutum ya bara gina rami yana yana sunsune sunsune ya kai ga zinarin bai kai gare ba sai gaji ko kuma a shi bai iya gina mawadaci na sai sai ga alama inda zinari yake sai kiro ne ce to fi gina to shi na mallake wa jaza ya halatta dab'uhu tun kuɗa shi bi ujuratin amar jinga shi magana da shi na jinga shi gina mai zinari amma jingan nan gayar na kadin ka a ba da zinari ko azurfa da wani abu zabiya ala al mukhraja bisa ga cewa abinda ake so a ga wanga mai zinari lilma da fu'i da yana daga wanda ya tunkuɗa mai wuri yake gina min mun gane karatun wa utumira milku kullin sannan an lura da mallaka kowanne daga cikinsu da shi wanga mai aiki da wanga wanda an ka aiki duk wanda cikinsu rabonsa ya kai a yi zakka to shi suwa wa mallafala imanin shahid duk wanda da masa ya kai zakka so zakka amma wa man lafala ko ya sai da gafirci ban na san eh kaga kaga jawahir durin ni kace kun kun ga wasu haka haka fala ya ya rubuta shi gaba malam shi wanga mai aiki ni na na shi minana na ya ke ga ya mallaki wannan abin ba gina zinari ba da haka ba a biya ne da shi an ka biya shi da shi ya zan kamar mu'awala wanda bai halatta sai yin zinari da zinari wanda bai halatta in ya kai zaka hisuwa sai hisuwa wa mallafana ha ai bai shekara bayan zuwan zuna eh. mu zo karatu wafi bi in kalqira bi qawlani to a cikin cewa gina zinare in ka kai gare ta shi maka za ka ci zan baka lalura ka zan dauke shi gaba da gina amma in an cimma zinari za a buga bai kai da kashi 1 da 4 kamar yadda ka san kirala kana ba yaro kuɗi ta shi sana'a a ce ‘yan an ka samu riba yana da kashi kaza cikin kaza ko ba ya haka nan to wasu malamai sun kace ana iya haka wasu ko sun kace ba a yi shi ya ni din nan wa bi nudrati hilhu musu kare kazi wa dimnul jahili a cikin nudura sai shi zinari alhu musu humusi aka bai sai a kasa biyar ya aka kasa ta biyar shi ganin sai a ba da ɗaya cikin biyar nina na ake ce ma ludura sammaha luduratan li kauni da a nadira mutum na ka a cikin wawan daji kunkurmin daji sai ɗaya sun tuɓe da kunkurin zinaji wai samu gare ke sa shari'a ta ce mai ludura don nadira wujuduhu mutum na taya sai ɗaya ya je ya tuntuɓe ko da ya duba kawai ka bata haushe ba amma dai kunkurin zinariya ko ta hajjewa ku ko ta hajjewa ku ko eh ko gebe da kwari an yi na tawali ko gulbe je hoshi mulmin na lafazi ne ai ko da yake an bar da da lulu ya hijewa amma da zina da azurwa jewa to in ya ɗauko shi kila an ka ce an kai canji an ka ce to an dai canza amma dai bisa ga nasiha miliyan talatin ka ga yana sa abinci wani eh eh kaga ai na sa abinci wani ko kamar da kazi shi ma dimlul jahili turbuɗar jahilita hmm. abin da kenan aka samu da an yanzu an ce ana samu ne wajen abin gancan wa in bi shakkin ko da aka yi cewa turbuɗar jahilita shi ma hukunci aka bai auƙalla ko ya karanta daga wato bai kai zakka ba wato kamar nuduracin da shiri kazi duk ana ba da humusi aw ardan ko ku aka same shi haja na ba zinari na ba kamar jangaci ko jamba makudi an ka same shi aw wajadahu abdun ko ko ba ya samu ba na zakka aw kafirun ko azmi yana zakka illa li kabirin nabqatin sai in ya bada wato babban nabka bai aiki da kai ne ba yace kai an ce jahilawan in sun ka tarbo sun sa kuɗi to tutuna min kaburukan ga ga kuɗi sai ka kace abinci ka samu tona wanga ba sawa tona wanga sai sai karo da wani amma akwai kabiru na bukatai sai da ya bashi kuɗi an ci kuɗi ne an ci kuɗi ne da ki an ka samu aw amalin ko ko kabiru amali da kai ne yayi ya daure ya haya ga ke samu fi takhallisi fakat to nan kan fa zakat Hmm, ba ba kuma siya kai sai ba da zakka eh cikin 40 ko hmm. ko kula ya hablu qabrihi kun kun birkita kun birkita kun gani bari mu bari mu sheke shi ai ko na shi shi shi kana an kalla wo ko ya hablu qabri an karanci gina qabri jahili makaruhi na a gini kabri ne don an an kada murwa ce hmm. wa mafi fihi da neman kuɗi ciki neman abin da ya ajiya to yan an ka sabi an ka ɗebe humusi saurawa adda wa baqihi li malik al-ardi saura ga mallakin kasa walau shan ko da ku lokacin yaki na an ka an ka samu abin wa illa in ku ba malikul ardi fa fali wajibihi Aba ba wanda ya samo shi hmm. wa illa dimnul musalihina sai wa turbuda waɗanda aka sulhi da su falahum wannan kan nasu na illa an yaje da hura budari biha sai da wani sai hegi ya ce gina hegi sai samu abin nan falahu wannan nashi na wa dimnul muslimin turbuda auzi min ko bazima da luqatun wannan ta. ya an kai cintuwa ni akai shi mai ita a wata kane wa ma labazahul bahar duk abinda kogi ya jeho ta ambarin kama ambar ko ko lu'ulu wal wajibi ya samu ga wanda samu hibira ta kamisin ko bai ba a sa an ka ce amma in mulki bai gabata ga wani ba malale to sai rufi an ka ce in mulki ya gabata ga wani in wanda mulki ya gabata gare shi harbina yanzu sai musulmi samu to halam amma in na zinni na ko musulmi wanda ada abin aka mai soma wa ma ramal baru bihi min ambarin ulu'ulu'un wajiduhu bihi hari eh eh a ƙasa tana zama ta gwamnati lokacin da bata ba mutum ba bata ba mutum ba mai mulki shi'ar da ƙasa domin mai mulki shi'ar da mutanen da aka ƙasa shi'ar da ƙasa amma ya ɗauki ƙasa ya ba mutum to ƙa'ida ta shi ta ko shi ka fanta to sai ya mata kuɗi ya biya yanzu wanga turanci na an ka zo da shi in gwamnati na son wurinka hannu ka da ɗauki ɗaukewa turanci na babu eh? eh? wato abinda an ka ce ga hukuma babu inda annago inda babu haƙƙin a sai in ba hurumin makka ba hurumin makka ba cin hurumi haddisa da ga akwai masaba da cikin haram na a sai shi akwai suka ce in an mallaka mu mutum yana isai suwa to amma duk da sauran ƙasa da abin da ba a raya ta sai da izinin imami amma in imami ya ma izini ka raya baka saki ba to hannunka take to inda za ka koma hannun sai inda ka saki take ka saki in ka saki tana koma ga hannu ne in ta inda rafi yanzu kamar gona in imami ya baka shi na karkara to in ka zauna kan noma gona nan kana noma kana noma sai ka bari ka samu shekaru masu yawa sai wuri ya koma nabu ya ice alamar ka bari to shi imami wani mai son ya raya yana izuwa neman izini gari kuma ya bashi amma in ba haka ba an ka baka ko shi ka so ne sai dai sai shi ga hannunka